يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna muna wannan yammaci na litinin 27 ga watan jumada tula hijira 1442 wanda kuma ya daidai da 11 ga watan janairu miladiya 2021 muna masallacin sa'ad ibn abi waqqas ne radiyallahu anhu dake a cikin anguwar arkilla gandu dake cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin al-kaba'ir na al-imam az-zahabi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin al-kabiratu rabi'a wato kabira ta hudu fi tarki salat wato girman barin sallah munin barin sallah darasinmu na takwas kenan za mu gabatar a wannan yammaci da ikon Allah imam sahabi rahimahullahu yana cikin magana akan hadisai da suke magana akan eh, munin eh, barin sallah da kuma kafircin wanda ya bar sallah sannan kamar yadda ya gabata abinda ake nufi da Karin sallah ba ana nufin mutum ya yi ban kwana da sallar gaba ɗaya ba Karin sallah shi ne sai lokacin da mutum ya ga dama ne zai yi sallar in ya ga dama wani bin ya yi wani lokacin kuma bai yi haka nan dai to hadisi na 44 kamar yadda aka wa hadisan lambobi ya ce wa rawar imam ahmad عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من ترك صلاة دو وندي بر صلى مكتوبة كما تفر الله متعمدا كما تغنغن فقد برئت منه ذمة الله عز وجل سوار قورن ده الله يي يا برنت دغ غريش الله سبحانه وتعالى يا القوري ده دو وندي كياي صلى to alƙawarinsa shi ne sanya shi aljanna to wanda duk ya bar sallan kuma da gangan to wannan alƙawarin ya baranta da gari shi alƙawarin ya yi bankwana da shi ya yi kushi da shi kuma ya yi jifa da shi ya yi watsi da shi وروى البيهقي بإسناده إمام البيهقي يروي da isnadi دون إسناد ضعيف ne kamar yadda malamai suka tabbatar sai dai akwai gaɓoɓin da suka inganta daga ciki kamar yadda za mu ambata anna umar ibn khattab radiyallahu anhu qala umar dan khattab ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce mai ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil islam wani aiki ne ya fi soyuwa ga Allah maɗaukaki daga cikin ayyukan musulunci faƙada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai as-salatu li waqtiha yin sallah a daidai lokacinta wa man taraka as-salata fala dina lahu saboda haka wanda duk ya bar sallah to bai da addini was-salatu imaduddin domin kuwa sallah ita ce ginshikin addini kamar yadda malamai suka ce isnadin wannan hadisin da'ifun ne amma kuma hadisin sahihun ne cewa a salatu li waqtiha zo cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal yace as-salatu li wani aiki ne yafi a cikin musulunci yace yin sallah daidai lokacinta sannan cewa wa man taraka salata fala dina lahu wanda duk ya bar sallah bai da addini wannan kuma mun karanto farkon ayyukan da za a fara dubi daga cikin ayyuka na ibadar dan adam sallah idan ta yi daidai sannan za a duba sauran ayyuka na ibada idan ba ta daidai ba to an bayar mai duk gaba da duk ayyukan ibada ba za a duba sannan kuma as-salatu imaduddin ya zo cikin hadisi ingantacce saboda ka isnadi hadisin ne ke da'ifun amma duk gabobin da hadisin ya eh, eh, abin nan eh, suka zo a cikin hadisin suka su ingantattu ne walamma tu'ina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a lokacin da aka soki umar dan khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi yana cikin yana limanci yana ba da sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauke shi jiba-jiba zuwa gida yana kwanci cikin jini share-share fiye da sai aka ce mai asalatu ya amiral mumini sallafa ya sarkin muminai shugaban muminai yana cikin sallah asubanni aka soke shi saboda aka an ɗauke shi an kai gida mutane sun yi sallah to shi bai ba ya ga ya ɗan farfado ya shigo hankali ne sai aka tunatar da shi sallah kala ce na'am to naji amma innahu amma yadda lamarin yake la hazza li ahadin fil islam yace babu rabo li ahadin ga wani mutum fil islam a cikin musulunci wani irin mutum ne a za'a salata wanda ya tozar ta sallah mun karanto a baya malamai sun yi magana dangane da tozar ta sallah Shi ne jinkirta sallah daga lokacin da ya dace a yi ta sai lokacin da duk mutum ya gada ma sannan ne zai tashi zai yi sallah sai ibn musayyib ya ce ka jinkirta a zuhr a lokacin da aka gaishe ka tozarta sallah ke ka ta sallah wa jurhuhu yas'abu daman alhali raunin da aka maina ne na tafurji da jini amma duk da haka kuma yi sallah saboda haka najasa ba ta hana sallah har idan jinin ma da malamai sun sabani dangane da wannan jini na rauni najasa ko ba najasa ba ko da najasa ce ke tare da mutum lokacin sallah yayi ba a iya kawo najasa to yayi sallah da najasa haka Allah ce fattakullaha masaqat ku ji tsoro Allah gurgudan iko ko to yanda yake iyaki yanda yake da iko kenan saboda haka sai sallah haka nan cikin najasa ba a bari lokacin sallah ya wuce matukan mutum na cikin halitta na cikin hayyacinsa ko da babu alwallah babu taimama to yi sallah haka nan lokacin sallah ya kai akwai sahabban da suka yi hakan su ni ibn hubay za a wurin yakin sarkan na na aisha ta yi kati ta wada ma annabi ga abin da ke faruwa annabi ya dakatar da duk matafiya baki ɗaya ya ce a koma a je a fito mata sarkar a ce nan da suke magana nan sarkar ta ce ko da aka durkusar da rakumi sai rakumi ya kwance bisa sarkar ya za a gani waɗanda suka je fito sarka lokacin sallah su ba yi ba saukar da ayat ce mama ba kuma ba su da ruwa alwala sai suka yi sallah haka nan babu ce mama babu alwala su kuma waɗanda annan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauko musu da ayat taimama sai suka yi taimama suka yi sallah waɗanda da suka tawo ko da suka tawo su annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallar su su ma da can su yi sallar su babu arwala babu taimama kuma sallar su ta yi daidai shine imamu bukhari ya kulla Bari? bab man lam yajid al-ma'a wala mutayammam wala eh, eh, wala turab wanda bai samu ruwa ba kuma bai samu kasa ba ya zai haka nan zai sallar su da saboda sallah ba a ba mutum na cikin rashin lahiya an sa mai kwararar roba fitsari na tsiyaya lokacin sallah ya yi sallah haka nan da kwararar roba ne ba bari cewa ai sai ya ji dama tukunan ya rasa salloli wacce ma zai ji dama ya sallah haka nan cikin najasa in yana cikin hayyacinsa to ba a jinkirta sallah in bai cikin hayyaci ne ya sallah ne to nan ne aka ɗauke mai wannan nauyin a lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa وقال عبد الله بن شقيق التابعي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة عبد الله بن شقيق ya ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba wani abin da suke gani ba wata ibada da suke gani cewa barin da kafirci ne ake sallah wanda ya bar sallah to ya kafirta kai tsaye wasu ila ali radiyallahu anhu an tabi ali bin abi talib an imra'atin la tusalli ga macen da ba ta sallah faƙada sai ce mallam yi sallafa huwa kafir a duk wanda bai salla kafin ne ko tsaya tamba ba waƙala bin mas'ud abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace mallam yi sallafa la laku, wanda duk bai salla to bai da addini don salla ce gimshikin addini to wanda bai salla ba ya roshe ɗaya da cikin gimshikin addinin ba to bai da addinin gaba addinin bai tsayuwa face bisa ga shika-shikan na guda biyar an roshe daya to shi kenan duk gaba ɗaya sun roshe wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas yake man taraka salatan wahidatan wanda ya bar sallar farilla ɗaya muta'ammidan da gangan laqiya Allah ta'ala wa huwa alaihi qadaban zai haɗu da Allah madaukaki alhali Allah na mai kushi da shi wanda duk Allah ya kushi da shi ko ya ce bane ya yi ranar alkiyama Allah ya kushi da kai to bane ya ci karan rama guda dari Allah subhanahu wataala ya halitta rama ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari ɗaya daga cikin rahama ɗari ɗin nan ne Allah ya sako mana shi na duniya da wannan rahama ɗaya ɗin ne muke jinkan juna muna tausayin juna har dabba ta ga cewa za ta ɗauki abin da ta tashi eh, yadda da yadda ta kuka ɗaya eh, ta ɗauki kafa maza maza saboda tausayin ɗanta to rahama casa'in da tara da suka yi saura ranar alkiyama ubangiji zai jinkan bayansa da su to a ce wannan rana ce kuma wani zai je alhali Allah na hushi da shi eh ranar da Allah subhanahu wata'ala zai saki rahama 99 rannan ne wani shi yake cikin hushin Allah yana da rabo bai da rabo Allah muna sai wajibi ne matasa a kula duk da aka ce matasa duk ana samun da dattijan da irin ke da wannan halaye amma yawanci matasa ne suka fi lokacin da gada ma ake sallah shafoliya ake yi ana ganin to ai mi na kyauna balle in hada ai yanzu ne nake cikin lokaci na saboda haka sai ka cewa ai mutuwan ma da ake wadi ai tsasi mutuwa ke dauka ko kuwa waɗanda aka za mutuwa ke dauka sai ran da aka dandana mai rashin lahiya tukunan rada zai gane cewa shi mutuwar ta kowa maɗauka ta kai da saboda haka a mai da hankali wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man Allah wa huwa mudayyi'un lis-salah wanda ya hadu da har Allah alhali yana mai tozarta sallah lam ya'ba illahu bi shay'in min hasanatihi Allah bai kulawa da wani abu na kyawawa ayyukan da yake lai. sallah ba ta daidai ba to ba a jibin zakar da kai ba a jibin azumin da kai ba a jibin hajjin da kai sadar da zumunta ba a diba sadakoki ba a zo duk ayyuka gabanin na farile ba a diba balin na fila. sai ma yaf'alu wa ma na'u ki hasanatihi Allah bai komai da kyawawan ayyukan da ka aikata matukar an isko sallah to zantatta idza kana mudayyi'an lis-salah in ya kasance yana mai tozarta sallah wa qala ibn hazm ibn hazm yace la ba ba'da shirk babu wani zunubi bayan shirka a'azamu wanda yafi girma min ta'khir salati fiye da jinkirta sallah an ha daga lokacinta wa qatl mu'minin ghayr haqq da kuma kashe mu'mini ba tare da cancanta ba tare da shari'a ta yadda ba waɗannan guda biyu ya ce to babu wani zunubi wanda ya fi girma fiye da su bayan shirka batun da ka ɗebe shirka sai barin sallah da kuma mumini ba tare da haƙƙi ba kuma sun cancanta su zama manyan zunubai bayan shirka da Allah wa ibrahim an-nakhai bayan imam zahabi ya kawo maganar sahabbai kan tariku salata kuma maganar tabi'ai ibrahim an-nakhai yace man taraka salata faqad kafar wanda ya bar Sallatu ya kafirta ta. qala ayyub ibn abi tamimata kenan as-sufyani misal zalik shi ma ya faɗi irin wannan magana da ibrahim an-nakhai ya faɗi wa qala aun ibn abdullah aun ibn abdullah ce innal abda idza adkhala idza udkhila qabruhu bawa idan aka shigar da shi kabari ne su ila an salati awwala shay'in yus'alu an farkon abinda za a tambaye shi الصلاة فإن جازت له نزل فيما دون ذلك من عمله idan ya kasance ya tsallake wannan siratin ya tambayarsa da aka yi sallah ya ba da jawabi daidai to sa'annan sai a yi duba fi ma duna zalik ga aikin da ba sallah ba min amaligi daga cikin ayyukan ayyukan da ke kasa ga sallah wanda sai a koma su ku a dibe su wa in lam eh, tajuz lahu idan ko bai tsallake wannan sirati ba to lam yunzar zarfi shay'in min amalihi ba'du ba a dubi a cikin wani abu na ayyukan da ya aikata bayan ya faɗi ga jarabawa sallah ai mai tambaya ga sallah ya faɗi domin za tambaya ga azumi ne zai ci ko ga hajji ko ga zakka hmm? saboda ka ba bukata ma a ce a tambaye shi wani abu sai ce to tahiyar ka ne mun gane ne komi baka sani ba ko komi baka zo da shi na aiki ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza salla al-abdu as-salata fi awwal al-waqt idan bawa yayi salla a farkon lokaci sa'idat ila sama sallar za ta fata ta yi sama walaha nurun tana tare da haske hatta tantahi ila al'arshi hatta kai ga al'arshi al'arshi kuma sai an wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan ne za ta saman da al'arshi yake fatastaghfiru li sahibiha za ta newa nema wa ma'abuci sallar kafara ila yawmil qiyamati hatta shi al-qiyamah tana nema mai gafara tana nema mai gafara hatta shi al-qiyamah wa tana cewa hafizaka Allah kama hafiztani Allah ya kare ka ya kiyaye ka kamar yadda ni ko ka kiyaye ni wai za salla al'abdu salata fi ghairi waqtiha idan ba ku yi salla ba cikin lokacin ta ba sa'idat ila sama sai sallar ta yi je sama wa alayka zulmatun tana tare da duhu fa idan ta ila sama idan ta kai can sama talifa kama ya luffu sau tulaffu abin a dunkule sallan a naɗe sallan kama tulaffin saubin khalik kamar yadda ake naɗe ragga wa yi rabu biha wajibu sahibiha a jefa da fiskan wanda ya sallan ba na ba karɓi sallan baki ne wata ƙulu ita sallan kuma za ta ce bayyaka Allah kama zayyata ne Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ne don da isnadin wannan hadisin da'ifun ne kamar yadda imam basuyuti ya magana a cikin aljaru sabir imam albani rahimahullah shi ma ya za'afa wannan hadisin amma duk da haka mu ne sallah ba sai an faɗi ba ba sai ya wuce a nanata. warawa abu dawud fi sunanihi abu dawud ya ruwaito a cikin littafinsa a sunan ana abdullahi bin amr bin al daga abdullahi dan Amur kuma dan as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatun salasatun la yaqbalu Allahu minhum salatuhum salatahum wasu mutane guda uku Allah bai karɓar sallar man taqaddama qauman wa hum lahu karihu wanda ya limanci mutane yawa mutane limanci alhali ba su son limanci shi wa rajulun atas salata dibaran da kuma mutumin da ya zo wurin sallah bayan lokacin sallah ya wuce ya dibara wato dubar alwa bayan lokacin sallah ya ba da bai sannan ne shi ya ga daman ya zo yi sallah to Allah ba ya son sallah wa rajulun ista'bada muharrarahu da kuma mutumin da ya bautar da muharrarahu wanda yake ɗane gare shi a ji a kamo da an san cewa ɗane ba bawa kuma zo a bautar da shi to shi ma ɗin idan ya salla ba a karɓarsa wadda baro an yi ba da an tafuta abinda ake nufi da dabar shi ne mutum ya zo ya salla bayan lokacin sallan ya wuce wannan hadisin ma malamai sun ba'afa shi a cikin wannan littafi na sunan abi dawud shekh nasiruddin albani duk da hadisan da ke cikin waɗannan sunan ya yi musu hukunci gwargwadon ijiti sa tare da taimakon su malamai to wannan hadisin na da cikin hadisai waɗanda suke da'ifun ne waja عنه an waito ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man jama'a baina salataini min ghairi uzrin duk wanda ya jam'i tsakanin salloli guda biyu ba da wani uzuri da shari'a ta yadda ba faqad ata baban azima min abwabil kaba'ir to ya aikata ko ya bude ko ya shiga wata kofa babba daga cikin ƙofofin ba’i wannan hadisin ma malamai sun ga fashe kamar yadda ya zo a cikin eh, asirmizi akwai lokacin da aka ba da dama sai jam'in sallah sannan idan ya kasance mutum ya jam'in sallah ko da ya kasance bisa shari'a to za a karɓar mai amma bai dace da shari'a ba ya shiga cikin daga cikin waɗanda ke tozo su sallah kamar da bayani ya gabata imam zahabi ya ce fa nas'alullah at-tawfiq muna nema Allah ka tari wa i'anata da kuma taimako innahu jawad Allah mai baiwa shi karimun kuma Allah subhanahu wataala yana kyauta ba tare da ya nemi kai ma din ka bashi wani abu ba yana kyauta ba tare da gajiya ba yana kyauta ba tare da kosawa ba yana kyauta a cikin nishadi to ya ke ce makari mai kyauta ne sai son iya kyautan ma ka ce mai nagode sai son iya kyautan ka ce to ga tukunci tukuncin da Allah ke nema shine ka bauta mai wa arhamar rahimi kuma Allah shine mafi jinkan arrahimi da duk wani mai jinkan to har yanzu cikin wannan kabira ta hudu imam zahabi ya tsawaita fiye da yadda ya tsawaita ga bayanin duk wata kabira daga cikin kaba'irori saba'in da kawo a cikin wannan littafi ya fi tsawaita a kan maganar sallah saboda muhimmancinta aslun da yi umaru safiyu bisala wani lokaci ne ake umurtar yaro ya yin sallah a umarce shi rawa abu dawud fi sunan abu dawud ya rawaito a cikin sunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru sabiyya bis sala ku umarci yaro da yin sallah idza balaga sab'a sinin idan ya kai shekara bakwai fa idza balaga ashara sinin idan ya kai shekara goma fadribuhu alaiha to ku bashi kashi idan ya kiyin sallah a lokacin da za a umarci yaro da yin sallah ba lokacin ne za a koya mai sallah ba an riga an koya mai ya iya ya san lokacin sallah idan ya iya ya san lokaci lokaci ya yi sai a umarce shi tashi kai in ya ƙi ya kai shekara goma to a tashi saboda haka yaro tun yana ɗan ƙarami shekara uku shekara hudu lokacin za fara koya mai sallah kana arwalla tare da shi in za ka sallah ka kama hannu ne ka ji hannu ne ku ce wurin sallah haka nan kana yi yana gani kana arwallan nan yana gani tun yana daddamawa har ya zo da ya ta kamawa wataran shi kaɗe kai ne sai ya arwalla tsaf kana kama hannu ne kuna zuwa masallaci in za ka in ba ka nan kuma gida a umarce shi tashi ya arwallan na yadda yaka iya shi dai shi sallan hakanan dai ana koya mai da lokacin sallah ya dai da za a wata ibada da ake wannan lokacin da haka nan da haka nan kami a ce kai shekara bakwai din nan ya iya sallar walla ya iya salla ya san kuma lokutan da ake salla saboda haka ko baba bai dan zai alwalla ya samu hanyar masallaci lokacin da aka ce a umarce sun ba lokacin ne aka ce a koya musu ba ba ka umarnin mutum ya abu ba tare da ka koya mai ya iya ba an fahimta ko saboda haka tun da wuri ake koya musu iya za su sun makaranta. to makarantar nan a mai da hankali ga ibadar da za ta koya wa yara hmm. muhimmanci daga cikin muhimmancin kai yara makarantun da ake koya musu addini kenan tun suna yara ƙanana makarantar bokon da za ka aika shi aika shi makarantar da ake karantar da su tare da addini kaka je to an yi dawa yi ina ina su islamiyya saboda ga ko na aikacin da arna ai babu komi akwai komi kuwa don tarbiyya arnan da za ta yi tasiri cikin zuciyarsa ya ji bai kaudan islamiyya kuma koya ta bai mai da hankali don makarantar bokon awa nawa ake yi inda karfe takwas ko ake fara karatu hannawa har karfe biyu wasu har shida wasu har karfe shida ko sannan a tashi to makarantar islamiyya ha awa biyu an tashi a sabar da lahadi ne yake dan samun lokaci kaɗan a ce da goma zuwa sha biyu mago ko da tara zuwa sha biyu sannan kuma wasu su koma marece ko ba da yauci awa hudu to da inda aka awoyi da yawa da inda aka awoyi kaɗan ina ne kake tsara zahimai da yaro zai fi ɗauka abu sannan makarantar boko nawa ake biya musu makarantar islamiyya nawa ake biya musu mai da hankalin da za su samu makarantar boko ya mai da hankalin da suke samu makarantar islamiyya saboda rashin ingantattun kayan aiki saboda rashin natsuwan malamai a makarantun islamiyya ko kuwa yau saboda rashin kyawun wurin zama saboda rashin kyawun yanayi saboda rashin kyawun kaza sannan kuma sai lokacin da haka dama ake zuwa makarantar awa biyun da muka ambata wasu awa ɗaya suke samu lokacin da aka ga dama za a tura yawon makarantar islamiyya amma makarantar boko jiki na rawa ka ailanti eh irin sallar subahi ba a bacci har zuwa makarantar boko bare musamman lokacin karinka nan da nan ne an shirya yaro an iya shi makarantar boko amma makarantar islamiyya aka ce wai da wannan ka sai na ce kai ku shirya ku ta makaranta ku shirya ku ta makaranta ba a damuwa jiki bai rawa a shirya su maza a kai su kamar yadda ake kai su makarantar boko makarantar islamiyya ma sai a iza su kama hannu ne ku ta tafiya makarantar boko ko koda kusa ne da mota za a kai su kokowa don na daga cikin karfafa ma yaro an shi son bokon nan bisa ga islamiyya to saboda ka sai tashi bokon ne ya yi tasiri zuciya shi ko da yana zuwa islamiyya yana ɗaya zuwa ne a matsayin al'ada amma boko a wani abu don ya haiti an matsa mai boko ne da an ce eh makarantar boko nan da na an ba zuwa amma makarantar islamiyya wa naira hamsin sai a ta kai a ta kai ruwa rana da kowayen yara naira hamsin ko ɗari biyu da za a bayar ga wata ya bu ya ci to mallami da cikin natsuwa ina ne ka samun natsuwa tsaya karantar da yaron ku ibada da za ku gani eh to shi ba na Allah Allah lokacin tashi ya yi tashi kabu kabu shi samu abin da yake ha to sannan bayan an dawo daga makarantun nan boko a ɗauko mallami kuma da zai zo gida da karantar da su lesson na boko don Allah akwai gidan da aka taɓa ɗauko mallami bayan yara sun dawo islamiyya a ɗauko mallami addini ya zo kuma ta karanta da su lesson sai guda guda ko to waɗanda Allah jin kai su kenan <laughs> eh? bayan sun je makarantar islamiyya ba sun dawo ba a ce kuma akwai extra lesson kuma na islamiyya kuma akwai masu yin haka nan tawo sun yi sa'a da ko su hada biyun ba ɗan mai boko ya yi tashi mai islamiyya ya to da baya ko bayan yara sun gaji ai wasu babu illa a abba mai afta ne da saboda ka wajibi ne a ba addini muhimmanci Addini nan rayuwar kenan ta duniya da kuma ta lahira wanda ke da addini rayuwar shi na da bambanci a nan duniya da balle in an zo lahira mai addini mai kulawa da addini rayuwar shi daban take وفي رواية abu أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبعين riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke to ku umarci. yaran ku bi salati da yin sallah mazan su da matan su aulad a larabci ba ana nufin yaran maza ba bahaushe ne a ce waladun yaro ko a balarabe yake walad namiji da mace duk sun shi. ciki Allah ce yusukum lahu fi auladikum lizzakar mithlu hazzal unsayayn da maza da mata duk aulad ana ce musu aulad walad saboda ku umarci ƴaƴanku mazan su da matan su bi salatin da yin sallah wa hum alhali su abna'u sab'i suna yin shekara wa wadribuhum alaiha ku buge su idan ba su yi sallar nan ba wa hum abna'u 20 suna 'yan shekaru goma wa farqu bainahum fil madajir annan ku rabi tsakanin su a wurin kwanciya abinda ake nufi zanin wani daban zanin wani daban an bayyana ko ban ce an raba musu ɗakunan mata daban ɗakunan maza daban ko to wurin kwanciyar ma ko da suka tabar ma guda suke zanin wacce daban na lulluɓa zanin wacce daban na lulluɓa ka a lulluɓe su cikin zane guda su ma maza haka nan kowa da zanin lulluɓa shi daban-daban ko da bisa shi hinka guda suke ciyama na wa farriku bai nahon ilmazajin shari'a na yi haka nan ne don gudun maɗugo da kuma liwati hmm? tun suna 'yan ƙananan su ake ɗaukar wannan mataki da saboda haka idan an ce haka yawanci za su girma wasu matan ma ko sallan ba su yi sai sun balaga haka aka ce wasu mace ba ta sallan sai ta balaga ko kuma sai an kai ta gidan miji in an kai ta gidan mijin da ko ta balaga ko bata balaga ba tun da an kai ta gidan mijin to za ta yi sallah amma da azumi da sallah gwamma ma sallah azumi yawanci mata ba su yi sai sun fi gidan gidajen mazajensu sannan ne tukunna ko kuma zai ta balaga sannan ne tukunna za ta kama azumi to saboda ka wajibi ne eh, mu kula da yawa yaro in bai je makarantar boko ba irin waɗanda za a yi mai in bai je islamiyya ba a mai wannan waɗin kuma da mai don fi girma bokon bisa ga islamiyya in yana shashanci wurin zuwa boko to wani ya ci ana iya hana mai abinci amma yana shashanci wurin zuwa makarantar islamiyya a komi ba a mai iya ga ka zuwa makarantawa shi ke nan ba kanunmu ne muke cuta wajibi ne mukula wa kane imam abu suleiman al-fattabi rahimahullah هذا الحديث يدل على اغلاظ العقوبه عقوبتي له الخطابي yace wannan hadisin yana nuna kaurin uh, ukuba uh, ko tsananin عقوبه lahu ga sallah Iza balaga tarikan laha idan yaro ya balaga tarikan laha yana mai bari sallah tun da ce a umarce shi da sallah shekara bakwai in ya kai shekara goma bai yi sallah ba to a fara ba shi kashi tun da nan to in ya balaga bai yi wa kaga ba za ta tsananta an fahimta ko wannan mafhumul khitab ke abinda ake iya fahimta kenan ga cewa in ya kai shekara bakwai na goma in bai sallah ba a ba shi kanshi to wanda ya balaga ku in ba bi aula ko in bai ba a ba shi kashi din a tsananta fiye da yadda za a eh, wa mai shekara goma a ba shi kashi kana babu ashabul imam shafi'i wasu daga cikin eh, ɗaliban imam shafi'i rahimahullahu ya tajjo wani daga cikin ɗaliban shafi yana kafa hujja da wannan hadisi fi wujubi qatlihi ga wajabcin kashi baligin da zai sallah idza taraka idan ya bar mutu muta'ammidan da gangan ba'da al-bulughi ya balaga wa yana cewa zafta haqqa darba wa huwa ghayru balig in ya cancanci eh, shi kashi alhali bai balaga ba to fa yadullu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulughi min al-uquba ma huwa ablagh min ad-darb wannan na nuna kenan ya cancanta da hukuma bayan ya balaga idan bai sallar fiye da buku daga bulala kaɗai kenan za a tsaya ba Walai walaisa ba da zarbi shekun a shaddu milal katsi ya ce bayan bulala to ba wani abin da fi tsanani a wakashi an fahimta ko? وقد اختلف العلماء رحمكم الله في حكم تارك الصلاه malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin tarikin Sallah wanda ya sallah ibarin sallah wanda bai yi sallah bayan ya balaga qala malik wa shafi'i wa ahmad rahimahumullah tariku sala yuqalu darban fi suka ce tariku wanda bar sallah ba su ce ne idan ne me za a mai amma kuma su kuke yuktalu za a kashe shi zarban bisai a sare wuyan shi zai fi da takobi hukuncin da suka yi mai kenan sun tsala gobe kufurki waɗanda malamai guda ukun malik da sa shafi'i da ɗalibin sa imam ahmad suka ce duk wanda mai sallah ya balaga to a sare wuyan shi da takobi to haddi za a yi mai ko kuma kashin kafirci za a yi mai kashin haddi ko kashin ridda in an kashin haddi yana nan musulmi shi kenan haddin da aka yi mai zai karkare wannan laifin da yi an fahimta ko kamar wanda ya zina idan aka kamo shi aka yi mai haddi ko ya kawo kashi aka yi mai haddi haddin da aka mai a nan duniya ya karkare mai wannan laifin da ya aikata na zina amma idan an ce ya kafirta to wannan haddin rinta za a yi mai saboda ka an kashe shi yana kafir to nan ne suka yi saɓani ce za ce su kufi fi yi wannan sai suka yi saɓani ga kafircin wanda ya bar sallar idan ta raka min gairu uzirin, ya bar sallah ne babu wani uzirin da shari'a ta yarda hatta ya waktu ha an lokacin sallah ya wuce bai yi ba to matasa nawa ke barin salloli har lokutan su su wuce kwanakin su ba su wuce ba tare da su yi ba hmm? ga adadi ko to don ba kuna da musuluncin ba shi ne sahabi sau to sai suka ce faƙara ibrahimun naka'i ibrahimun naka'i a shafi'i ne wa abu wa ayyub a suftiyani وعبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويا هو كافر سوى أن معلمي daidai da mazhaban imam ahmad ibn hanbal suka ce duk wanda ba sallah kahiri ne kashin da za a mai kashin rijja za a yi mai ba kashin ba sun kafa hujja da ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi al'adu alladhi bainana wa bainahum as-salatu alƙawarin da ke tsakaninmu da kafare sallah za ka yi sallah a'a ban yi toka na nan kahirinka za ka yi sallah eh zan yi toka dawo musulmi alƙawarin kenan saboda aka faman taraka ha faqad kafara duk wanda ya bar sallah to ya kafirta to kafiri wani kashi za a yi mai kashi ridda za a yi mai hujjar su dai kenan wa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam bainar rajuli wa bainal kufri tarki salat shamakin da ke tsakanin mutum da kafirci barin sallah da zarar bar sallah to ya yayi wannan shamakin da ke tsakanin da fada cikin kafirci ya fada cikin kafirci Ko waɗannan hadisai da suka kafa guda da su ingantattu ne saboda haka mafi rinjayen ƙauli da malamai suke bisa gare shi duk wanda ya bar sallah bai yi ba jawo shi za a yi a neme shi tuba har kwana uku in ya tuba ya yi sallan wani latin in bai yi ba to a kashe shi saboda aka shi nasu din albani ya ce wani ibar sallah ba kafin bai shi kuma mazhabar shi kenan daidai da mazhabar shafi'i imam maliki sai in an tsaye da shi har kwanakin nan guda uku duka bai tuba ba to sannan ne ya kafirta amma da ya bar sallan ba cewa ya kafirta an haifta ko imam abu hanifa shi ne ce a'a ba kahiri ba ne wannan haddin da za a yi mai na jan kunne ne ta'azir ne za a yi mai shi ko imam shafi'i mazhabar sakin wallahu a'lam muna da lokaci? aslun wakad warada fil ya tuzgo a cikin hadisi. anna man hafaza ala salawatul maktuba akramahullahu ta'ala bi khamsi karamati cewa duk wanda ya kiyaye sallah sallolin farilla to Allah zai daraja shi zai karrama shi da wasu ababe guda biyar duk da wannan hadisin malamai su rauna nashi akan karanta ne wani malamai suna kawo cikin littafai ne don ƙara ƙwazo da kuma ƙwarin gwiwa ga masu sallah na fahimta ko wasu malaman kuma suna gani tun da akwai hadisai ingantattu waɗanda ke ƙara ƙwarin gwiwa da ƙwarin da ƙwazo ɗin ga masu sallah babu bukata a ce a kawo wasu hadisai masu rauni an fahimta ko? duk da yadda aka yi daidai abin da za a karanta mai zan an san matsayin wannan hadisin da karanta ko wannan labari da karanta shi ne muhimmi don in ya kasance mai rauni ne to ba za a kafa hujja da shi a wani wuri ba eh. yarfau anhu diqal aishi wa azabil qabr cewa karama ta farko daraja ta farko Allah zai dauke mai ƙuncin rayuwa da kuma azabar kabari sannan wa kitabu kitabuhu bi yaminihi zai bashi kuma littafi ne da hannu ne da ranar alkiyama sannan waya murru ala sirat kalbar al khatib sannan zai ketare sirati kamar walkiya fasifin mai fisɗe mai walkatawa sannan waya da kulun jannata da gairi hisab zai shiga aljanna kuma ba da hisabi ba kaga an ɗauke mai kuncin rayuwa ko na ɗaya kenan an ɗauke mai azabar kabari ko an ba shi littafi ne da hannun dama kuma ya ƙetare sara'i kamar walƙiya sannan na biyar ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi mutum dubu saba'in saba'un al daga cikin al'umma sa waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi kuma ladina la ya tsayyaru la ya rukuna wa la ya sarfu ba su tawada kuma ba su nemo wani ya zo ya musu tawada yana da rashin lahiya bai cewa da to kai min kamu a'a to ka tofa mini an to aure kaza a'a to ka min rukiya. a'a kuma shi bai wa wani rukiya. bai yi kuma bai kira a zo a yi mai so <laughs> a su bi dari ba mai aula ko za a ce ko <laughs> wanda duk da addu'a mai tofa ba <laughs> ana wasu zuwa asibiti ga rai suke <laughs> ayi goma gwamnati to fa to an da shi sai asibiti eh? a ce shi na kusa kusa gare su amma da yanzu asibiti ka ya ne sace su <laughs> sai dai idan imanin shi da ya da shi bai karfi bai karfi ba to ya bi asibiti ya fi da magani kuma shari'a ta yarda da haka nan amma dai ya zaka ne cikin wadda dubu saba'in din eh wanda za su ga aje da babu hisabi sai dai ta roƙo Allah ko da jan gindi da shi shiga aljanna ne eh, eh. ya shan magani shi san magani yi ai maganin ke da ko kuwa ba ce kai maganin ba yi magani amma rashin maganin ne yayi ya dogara ga Allah yadda Allah ya aiko rashin lahi shi dauki abin eh <laughs> in bai yi hakuri ya maganin an ba shi dama ya magani eh ne to sannan wala ta tsayyaru na ba su camfi ba su camfi Eh? camfi camfi ba ba ka san ba to da mina faɗa ba to ba dai san camfi ba camfe-camfe hausawa a camfe-camfe hausawa hmm? yau idan za ka yi tahiya kan hadu da abin nan da makaho makahu to bukatar ka ba ta biyu saboda ka dawo gida in ko ka da mai itiya guda to rabin bukatar da ta biya an gane amma ka da wanda mai itiya biyu kuma ba su ce bukatar duka za ta biya ba gajiya ko? Hmm? tau baka sana cewa ka tsaya dangar ba ba tsaya dangar ba kofa ba aljani kamalika to ka taba jin wanda tsaya dangar ba kofa aljani ya mara eh ko ka taba gani to shi a champi an ka ce a mi'ar dalili me za a ce ba a ce ku kenan yaran zamani eh? dalilin ke da adabin dalili har da komi ba babu abin da ba a canbawa to su dubu saba'in da za a shiga aljanna babu hisabi ba su canbi an fahimta ku akwai wani malami da aka ce ya yi zama abin nan saudiya lokacin da muke karatu ce wani malamin muke babin labari mutumin mali ne yadda can saudiya to sanda yana mali din aka ce mai to eh, ranar asabar asabar ɗin farkon wata ba a wanki eh ƙasar hausa haka an san da wannan da kuma larbagana ba a wanka ba a wanka larbagana wata larbar ƙarshen wata hmm? to shi koran asabar sai naɗe kaya za shi wurin wanki bisa jaki yana cikin tafiya aka kasai bisa jaki ya kare sai kwashe kayan ya dawo gida ya yi jinya bayan ya samu lahiya kuma asabar kuma ya kuma naɗe kaya kuma an ka sai kuma ya kare ya ce sai da ya mayawa haka nan haso shida shina shi shina karewa sai na bakwai ya wuce lahiya da sannan shi ke na shi ya kare wannan camfi gare ya fahimce ko Eh, a sama ba ba da haka waɗannan dubu saba'in ba su tawada ku eh, ba su camfi eh na da sai mu tashi wa manta hawa na biya ko a kaba ku to abinda makaranta daidai allah ba mu ladan shi kuskuren da ya faru cikin bayani da ne kuma allah ya fi mini wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh tambaya wace yaki na lokutan ba ehe ehe sai akwai wasu samun wajen Mm-hmm. ne fahimci abin da kake kalandar na da saɓani eh. don karance-karance da ake yi tun sha biyu da rabi lokaci ya yi tau to wanga din ce muku suka yi muktarin lokaci ne ko kuma larurin lokaci ne ko kuma tsaka-tsaka to shi ya daidai ku ne gari abin da ku shi ya daidai a nema gari su eh, mai suke nuhi in zauwa ne suke nuhi in zauwa ne suka ci to wannan suna nufin farkon lokaci ke an fahimta in kuma faduwar rana suka ce suna nihin farkon lokaci amma da yin sun ce a zuhur karfe kaza kawo ba su yi maganar zawani ba wane akwai bukata a neme su bayani don fahimta ne wa amma in sun ce faduwar rana lokaci kaza to kaga wannan hujja ce a kansu fitar rana lokaci kaza hudowar alfijiri lokaci kaza wannan hujja ce a kansu in aka samu saɓani mai yawa to wannan sun faɗi da ijtihadin da suka ta fahimta amma in dai saɓanin bai da yawa kamar minti goma ne kafin lokaci ko minti goma bayan lokaci to wannan daidai suke don ɗan adam bai yi waye dace kud da kud da ilimin ubangiji Eh? hasashe ne suke kamar likitoci ne da ke ba da eh, lokacin haihuwa ko edd kaji wani fin a yi daidai da daidai wani fin kuma a samu ragowa wani kuma a samu ƙari amma in dai lahiya lau ake to ragowar da za a samu ba mai yawa ba ne ƙarin ma da za a samu ba mai yawa an fahimta ku to su ma ne haka nan ne wurin kwatanta lokacin sallah in sun ce lokacin sallah hutowar rana karhe daya ko kafin da eh, zawali karhe daya to kaga da rana ta yi zawali lokacin sallah ya yi ko to sai aka ga watakila ɗaya saura minti goma ƙarzar rana ta yi zawali ko ɗaya da minti goma to duk wannan babu ne ana iya aiki da shi akan haka ko alaikum yanzu abin da majalisar sarakuna ba su wadda ba hukunci ba eh? hukuma abin nan gwamnati ta an don ita ka naɗa alƙalai ba sarakuna ba

za wannan ba wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai har yanzu ne zura ana zahira ne lokuta sai a ce mu gare mu nan guda uku ne da mana tsari da zahi ko shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ce in an kai lokacin zahi a jinkirta sallah amma sallah kuma ta azhur kadai banda la'asar ko ya jinkirtawa shine a tsara kawun minti 20 bisa ga yanda aka saba yi lokacin damana da kuma lokacin ɗari shi ya ma'ana ɗan ƙarin da za a yi eh? Eh, saboda zahiyar ranar eh, an ƙara kamar minti 20 ko zuwa ya yi koli minti 30 sai a yi sallah hmm. da wanda zai sallah shi kaɗai ne ko cikin jama'a don da suna da sabani a kan cewa an mutum guda ne shi kaɗai zai sallah to shi don su masallaci an sai su kira ne saboda jama'a alhali ba saboda jama'a ba don ko lokuta lokacin zahi ba masallaci ba jama'a ke taruwa ba ehe saboda haka amma ba ce a jinkirta an ba lokacin zahi ba saboda haka ba saboda jama'a ka ce a jinkirta ba saboda zahin ne aka ce a jinkirta saboda ko da mutum shi kaɗai zai yi sallah dole ne la'akari da jinkirta wanda aka ce a yi